ai abin da gwamnati ta faɗa shine bayan wannan shekarun wani zai sake fitowa domin haka ne aka yi kwanakin baya ba sabon abu ba ne so idan ya sake fitowa dama gwamnati ta ce lallai ba ba ta tsammanin cewa wani zai sake fitowa ba saboda haka wannan shekau ba wancan ba ne wani ne daban kamar yadda ah, shi shugaban masu labarin eh, soja ya faɗa chris olukola ya faɗa ah, ba ni da wani dalili da zan ce su ba daidai ba ne tukuna har yau to ba ka ganin ire-iren waɗannan maganganu da suke fitowa yana nunawa kamar akwai karanci a wajen bangaren kokarin da gwamnati ke yi wajen tabbatar da an kawo ƙarshen wannan al'amari ai ko ina in kin tuna da akwai ne wasa labarin eh, su wa'ina 'yan ta'addan da yake kira da shi abu kaka na farko ya tafi na biyu ya fito sun da an ga kasawa kuma su sun daina ah, ah, ba da jawabi da kansu shi shugaban kungiyar eh, ya fara fito da magana da kanshi shine aka daina kawo wani abu kaka so yanzu din nan ni ina ganin abin da ya faru in ma haka ne ya faru ba za a nisance ta da eh, halaye ko halin da sun saba yi kuma dama shi hukumar wasu labarai hukumar soji ta yi wannan maganan ta ce bata bata fidda tsammanin cewar wani zai fito ya sake ce shi ne ba